Sashen Hausa na studio Kalangu ya so ma gabatar da labarai daidai karfe biyar da minti talatin a nan ya mai Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin Nijar da kungiyar likitoci ta da san Frontières sun taimakawa mutanen da ambaliyar ruwa ta lutsa da su a karamar hukumar Sindar a jihar Tilibiri sanadiyar uh, wato sanadiyar hahawar ruwan kogin Isa magajin garin na Sindar na tare da karin bayani. jam'iyyar adawa na kawancen FRDDR sun ce ba za su halarci zaman taron majalisar tattauna al'amuran siyasa na gobe ba a Yamai. Rashin shittuwa kan wasu ayoyin dokar kundin zaɓe ita ce hujjar kawancen na yanke wannan shawara. Cin zarafin a wurin aiki ko wurin karatu abu ne da doka ta tanadi hukunci a kansa a Nijar. Muna ɗauke da hira kan wannan batu tare da alkali mai muna Gazibo a rahotonmu na musamman na yau. Fiye da rabin fadin karamar hukumar karkarar Sindar a jihar Tilibir ne ya fuskanci ambaliyar ruwa a sakamakon hauhawar ruwan kogin Isa a makon da ya gabata. Waɗanda lamarin ya rutsa da su sun sami mafaka a garuruwan masu wato a garuruwan masu kamun kifi da kuma yankunan makwabta inda kuma suka sami gudunmawa daga gwamnatin nishar da ƙungiyar likitoci ta duniya mai San Frontier. magajin garin sindar ya bayyana cewa hahawar ruwan ta dakata a yau sai mu saurari magajin garin na sindar hassan sita a hirar shi ta wayar tarho da rafika a tahir Gwamnati ta taimaka da dila goma sha bakwai na gidajen sabro arba'in arba'in da ton shida na dangin abinci daban-daban. Akwai wasu abokanin hulɗa da suke son dafa mana kamar ƙungiyar Medecins san Frontier. Akwai wata ma'aikatar tattara alƙaluma a gundumar Tilaberi. A bangaren Sindar akwai wani gungu masinta da aka tantance. Sannan gundumomi da suke kusa sun amince na karɓar jama'a da abin ya shafa da ke kewayen kamar akwai garuruwan da suke da makarantun boko inda nake tambaya ofishin minista ilimi ya dubi yanayin makarantun da ruwa suka mamaye ma'ana idan aka gudda waɗannan garuruwa a yi ƙoƙarin gina waɗansu makarantun boko domin ɗalibai su kasance a cikin yanayi mai inganci yanzu labarun da suke zo mana a yau da safen nan yanayin ruwan sun fara daidaita Gidaje sha takwas suka ruguje a sakamakon ambaliyar ruwa da ta rutsa da iyalai 274 lamarin ya shafi sama da mutane 2,000 da hilayen noma masu faɗin eka 200 a unguwar gamkale da neni gungu a yamai hakan ta faru sanadiyar hahawar ruwan kogin isa a cewar ma'aikatar ayyukan jinƙai da kula da bala'o'i a ranar 18 ga watan janairu na 2019 hukumomin da ke kula da waɗannan al'amura sun bayyana cewa gidaje biyar da ɗakunan cawa shidda suka ruguje. lamarin ya shafi mutum 228 yayin da kusan hili mai faɗin eka biyar da lambuna 29 suka tsambale cikin ruwa a jihar tilibiri malaman makaranta 'yan kwantaraki na birnin kwanne sun yi zaman durshin yau a gaban ma'aikatar prefe malaman suna tilastawa a biya su alawus ɗinsu na watan disambar na shekarar 2018 da ta gabata Mustapha Abdulra'uf, sakataren janar na sashen kungiyar malaman masu koyar da larabci da faransanci, ya yi wa Usman Musa wakilinmu na birnin Kwanni karin haske. yau muna 23 ga wata kenan ya ka gama da wancan wata da ya mutu a takaice dai wata yana da kwana wajen 53 lokacin da kamar wasu sauran ma'aikata na gwamnati suke nan ga hangen albashi na biyu tsakanin yau ko gobe wannan lokaci ne kuma aka katari malaman makarantar kwantar da suke nan ga neman albashi na wata guda ma kaji makasudin wanga taro lokaci zuwa lokaci da daman kahin mu zo mu yi wagga haduwa muna zanki zuwa wajen magabata muna tambaye su ina aka kwana ina aka tashi bisa ga abun da shahi albashi tun ran Dima da sahi mun yi rankwantar shi prefe muka yi magana da shi muka kare gashi kuma yau da muka zo kuma mun haɗu da shi eh to prefe gaskiya ya muna bayani kuma bayani wanda gaskiya mun gamsu da shi saboda mun fahimci cewa da lalle prefe lacizo ne kuma ya nuna lalle shi mushe ne ya san mahimmancin wannan aiki hukumar jami'ar zandar ta bayyana cewa an rufe gidan cin abinci na jami'ar har sai wani lokaci hakan na faruwa bayan wani rashin fahimta da ya shiga tsakanin ɗalibai da ma'aikatan hukumar jami'ar dangane da wannan lamari ɗaliban sun kira taron manema labarai a yau sun kuma yi kira da a tattauna adamu ali mamba a ƙungiyar ɗaliban na jami'ar zandar ya yi ƙarin bayani da rufe gurin cin abinci na jami'ar zandar abokaninmu kullum suna iya su na jayo hankulan sauran idan suka aikata wani abu na asha don haka ba ɗabi'ar ɗaliban jami'ar zandar ne ba tun shekara dubi da goma sha hudu jami'ar zandar ba taɓa samun shekarar karatu a cikin natsuwa ba kamar wannan shekara kenan ya za a yi mu gurɓata tafiyar don haka muna kira ga ɓangarorin su dawo bisa hanya madaidaiciya muna kira ga darakta ya samar da hanyoyi na horar da jami'ansa. A yau ba za mu taɓa yarda ba irin waɗannan halayya suna wakana. Abin da ya faru shiya su ma taɓi ne. Muna kira ga mu kada su sake irin wannan abubuwa su sake faruwa. Amma su ma a nasu ɓangare su kiyaye. Ƙungiyar ma'aikatan wato jami'ar ta Sanfatis ta bayyana cewa ta dakatar da duk wasu ayyuka har lokacin da aka ɗauki matakan tsare magoya bayanta. mai yiwa ne a gudun wato mai yiwa ne a gudanar da zaɓe na ƙungiyoyin kwadago a ƙarshen wato watanni uku na farko na shekarar 2019 a Nijar. Wannan kuwa bayan amincewa da girgamin ɗin zaɓe wanda ya yi la'akari da ƙorafe-ƙorafen da ƙungiyoyin kwadago suka gabatar. Shugaban hukumar zaɓen Isa Ɗan Azumi ne ya bayyana haka a rashi da Alhassan Muhammadu Kuzi. zaɓe ƙungiyoyin ma'aikata to shine aka bamu nauyin ma'aikata aikin da ka gani ana yi don shine ganin sa suna yi mutane su goma sha bakwai ne su kuma daga na suke ENS suna suna su ne ya bamu su taimake ku yi wannan aiki kuma sun bamu ordinateur don ka gargamkin na na za su zaɓe shine muke so mu ida daga gawa aikin su waɗannan mutane zai karuwa yau to abin da muke fata shine zuwa ƙarshen watan ga uku da kammala wannan zaben muna eh, tambaya gwamnati kuma shi bamu abin da ya kamata eh, a yi wannan zaben jam'iyyun adawa a ƙarƙashin ƙawancen FRDDR sun yanke shawarar kin halartar zaman taron hukumar tattauna al'amuran siyasa CNDP da zagunanar gobe Alhamis a nan Yamai. Sun bayyana hakan ne a wata sanarwa da suka fitar a yau da safe. Rashin jituwa a kan ayoyin doka masu lambobi sha biyu tamanin da kuma 81 na kundin zaɓe na ci gaba da hana ruwa gudu a tattaunawar. Mamman Sani kusa a kawancen na FRDR ya yi wa duka yato Abdulrahman Kadin haske. Muka ce tun da dai babu alama ko guda ta son sulhu ta tattaunawa ta fahimtar juna ta kuma bin ka'idodi na demokradiyya da na kundin tsarin mulki to adawa ba za ta halarci wannan taro da suka ce za su shirya gobe ba cewar taron CNDP saboda sakamakon nashi mun san shi a zahiri duka wannan abubuwan da suke yi kokari ne na nuna ba su son gudanar da zaɓe cikin ruwan sanyi to ba su iya hitowa a zahiri su ce ba su son zaɓe muna jaddada muku cewa har yanzu dai duka shawarwarin da muka yi iya kokarin mu mun ba da shi a yi saboda a samu a tattauna a sawo sulhu bisa wannan artikel to amma ina kamar yadda suka saba sun nuna muna ba su son a gudanar da zaɓe cikin adalci a ci gaba da gudanar da muhawara kan arzikin ƙarƙashin ƙasa a nan yamai a yau an yi bayanai kan misalan ƙasashen jamhuriyar tsakiyar afirka da na jamhuriyar demokradiyyar congo shugaban ƙungiyar tabb ali idrisa na da ra'ayin cewa ya kamata Nijar ta yi koyi da waɗannan ƙasashe guda biyu na zaran ta koma cikin tsarin nan na ETA wanda ya jibanci saka haske na adalci cikin al'amuran arzikin ƙarƙashin ƙasa ko kuma ma'adanai. A gare mu abun yana da muhimmanci zai ma ba da damar ɗauke dogara ga fusa'a domin fusa'ar za ta kasancewa cikin harabobin gwamnati. A bangaren RCA har ya kai inda ana tattaunawa bisa girkin alƙawullan a majalisar dokoki ina ganin wata gogewa ce da Nijar za ta iya jarabawa a kanta. A nan gare mu alƙawullan na girkin fusa'ar ba sa biyawa wajen majalisa. Ƙasar Nijar ba ta zama mamba na ETA ba amma Nijar ta bayyana manufar niyyarta ga kasancewa cikin rukunin ETA. Da zaran hakan ya tabbata to Nijar ya waje ba ta yi aiki na mai da himma ga hanyar girka kwamitin da zai haɗe rukuni uku 'yan farar hula kamfuna masu tono arzika cikin ƙasa da wakilan gwamnati wanda zai fitar da tsarin zartar da ayyukan ita e Nijar har mata naɗa sakatarin dindindin na bin sau da ƙafa. Yanzu Nijar bata da rukunin gamayya, ba ta da tsarin zartar da ayyukan, ba ta da tsarin fasilin ayyukan. Sai bayan an yi haka ne Nijar za ta iya aje ta don a amince da ita don ta kasance mamba na rukunin ƙasashen da za su zartar da ayyukan. Faɗakar da al'umma da kuma waye musu kai kan mahimmancin samun zuwa cibiyoyin kiwon lafiya shine makasudin ziyarar da uwar gidan shugaban ƙasa Lalla Malika Isufu ta kai maraɗi jiya tare da rakiyar ministan kiwon lafiyar al'umma. Uwar gidan shugaban ƙasar ta yi wa wakilinmu na maraɗi Muhammad Maman ƙarin bayani. Sai idan mun samu cikakkiyar hulɗa da ma'aikacin kiwon lafiya na cikin ƙauyuka ne za mu iya shawo kan yawan mace-macen ɗiya mata da yara ƙanana. Haka zalika wannan shi ne zai sa mu shawo kan matsalolin haihuwa kuma mu ba mata damar haihuwa tare da kulawar ƙwararrun likitoci. Kare lafiyar ɗiya mata da yara, yaƙi da cututtuka da suka shahi matanci da na ƙananan yara da rurrutsa wanda suka danganta da auren da ake ma yara ƙanana. Babban ƙalubalen yi ma yara auren gaggawa shine yoyon tsari wanda ke sa yarinya ta zama saniyar ware kowa ya guje ta yan uwa da uwaye su juya mata baya wannan ya isa hakan nan yan uwanmu mata ba za su ci gaba da fuskantar wannan wulakanci ba abu mafi kyau shine mu da yi ma yara auren kankanta kwata-kwata. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. Anya mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba shida zangon FM. Studio Kalangu. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. duk namiji ko macen da ke cin zarafin mai yi masa aiki ana iya cinsa da jika goma zuwa jika ɗari na sefa ko kuma a yanke masa hukuncin zaman kaso na watanni uku zuwa watanni shida haka doka mai lamba wato 2013 25 ranar uku ga watan juwan na dubu biyu da sha uku ta tanada in ji alkali goje maimuna gazibo a hira da ta haɗa ta da maryama jallo kyanda 'yan makaranta talibai ma'aikatun banki da sauransu kai abin na da yawa idan aka duba adilin jama'ar da ke fuskantar cin zarafi ta hanyar neman yin lalata a cikin makarantunsu da ma'aikatun daban-daban kamar yadda goja maimuna gazibo ta bayyana ta kuma ƙara da cewa waɗanda abin ya shafa na iya kai ƙara kuma su samu biyan bukata Wasu mutane na amfani da matsayinsu na cikin aiki suna cin zarafin jama'a ko maza ko mata ta hanyar nuna bukatar yin lalata da su. Doka ta ce duk mutumin da ya yi amfani da matsayin shi ya nemi cin mutuncin ma'aikacin nashi don ya samu biyan bukata to yana iya fuskantar hukunci na zaman kurkuku na watanni uku zuwa shida tare da diyar jika goma zuwa jika ɗari. Wannan na nuna cewar ɗaliban da ke aikin wucin gadi a cikin ma'aikatu daban-daban ko kuma wasu masu aikin tafareta ko kuma lauya da sauransu wanda shugabannin nasu ke nuna musu wariya saboda matan sun ki ba su haɗin kai to hanan suna iya su kai karansu haka zalika idan dan gida ya yi karar mai gidan shi na kut da kut to nan fa mai gidan nashi zai biya diyar shika ɗari biyu da kuma zaman kurkuku na watanni uku zuwa shekara ɗaya abun lura a nan shine duk ma'aikaci namiji ko mace da ya fuskanci cin zarafi ta hanyar lalata na iya neman hakkin shi a shari'ance wato yana iya tambaya tambayar diya ta kuɗaɗe masu yawa wanda suka kai miliyan goma ko kuma ɗari ko ma fiye da hakan nan wannan kuma ya danganta da aikin na mai gidan nashi. Misalin in mai gida mace ko namiji ba su bayyana bukatar su ƙiri-ƙiri ba sai dai ma'aikacin ya lura da wata takura ko wata wariya shin mi wannan yake nihi wannan shine ake ce ma bita da kulle abun yi anan shine bin sharuɗan kundin aiki babu mai gidan da doka ta bashi izini ya ci zarafin ma'aikacin nashi shi to idan kuka yi karan shi babu wata cikakkiyar shaida to nan ma fa doka za ta yi watsi da karan da kuka yi na sha taimaka ma 'yan makaranta mata da dama da mushannin nasu ke neman cin zarafin su ta hanyar neman yin lalata da su don su ba su maki mi doka ta tanada idan wanda aka yi kara ya kawo shaidar cewa an mishi kazahi. Kuna iya fuskantar zaman kurkuku idan kuka ma mai gidan naku kazahi saboda ba ku da ikon yin wannan zai ma iya yin karar ku har ma kuma ya tambidiya domin kun bata mishi suna. Masu sauraro da wannan ne muka ga karshen shirin namu na yau zan bar ku da Habibu Garba wanda zai kawo muku labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye shirye Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu.